matsalar tsaro da shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2020 da kuma 2021 da matsalar ambaliyar ruwa su ne mahimman batutuwan da shugaban ƙasar Nijar Isufin Mamadu da manzo na musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen yammacin Afirka da kuma Sahel Mohamed Ibn Chambas suka mai da hankali a kai a wannan ganawar. bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nijar Ibn Chambas ya samu zantawa da manema labarai. Je félicité le président de la République pour son travail ya ce na yaba wa shugaban ƙasar nijar isufu mamadu game da yadda ya shirya babban taron ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka sai da yawo ko ecowas yabon da kuma ya samu wajen takwarorinsa sannan mun samu canza yawu game da matsalar tsaro musamman ma har-haren ta'addanci da ake cigaba da samu a 'yan kwanakin nan da kuma matsalar ambaliyar ruwa da ta haddasa asarar rayuka da dama da kuma kaddarori a jamhuriyar ta nishar game da shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2020 da kuma 2021 a jamhuriyar ta Nijar ga abin da can ba suke cewa zaɓuɓɓuka ne masu mahimmancin gaske domin za su ba da dama a karon farko wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya miƙa milki a hannun wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa abu ne da zai shiga a cikin tarihin ƙasar nan Monsieur le Président de la ganawar da aka yi tsakanin shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu da manzo na musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen yammacin Afirka da Sahel Ibn Chambas ta kuma taɓo batun zaɓuɓɓukan da sauran ƙasashen yammacin Afirka biyar za su gudanarwa a cikin wannan shekarar ta 2020 inda ƙasar Cote d'Ivoire da Guinea za su gudanar da nasu zaɓuɓɓukan a cikin watan Oktoba sannan Burkina Faso a cikin watan Nuwamba Ghana da Nijar kuma a cikin watan Disamba. Yusuf Abdullahi murya Amurka daga ganyamai jamhuriyar Nijar.